hankali salai hankali salai hankali salai wa billahi allazi kai hankali da aibu hasan jika saba'in wallahi na da ka saba'in aibu Hassan ya ce salai kai hankali wallahi raƙumi gabanka da ƙarhi aibu da Hassan. subhanallah diba duniya kyau hankali hankali yau wallahi hankali Yau! aibu hassan sale dauda ina raba subhanallahi aiki da hilalata innahu min sulaimana innahu min sulaimana subhanallahi hagali hagali hagali la ilaha illallah salibai da ya ce bayan aibuwarsa aiki da hilalata la ilaha illallah aiki ya yi da lalata aiki ya yi da lalata aibo hasan ya hawa daga masa ne dauda la ilaha illallah salibai ya kawo da aibo hasan yau ne na gawa da aka yi da abinka ka koma ramce سبحان الله أيك يا عيد الله تعالى